العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da haduwa a wannan yammaci na laraba 14 ga watan ramadan shekara ta 1439 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 30 ga watan mayu shekara ta 2018 miladiya mun haɗa wannan masallaci mai albarka na masjid bilal da yake nan singa birnin kano domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma yadda muka saba a kowace rana ina ga jiya mun tsaya aya ta 112 ko yau za mu tashi ta ɗari da nawa 110 yau yau eh to za mu tashi ta 111 insha Allah ta'ala sai dai kawai akwai tambaya kaman guda biyu zuwa uku wannan ce tambayar da nake cewa ban gani ba na gance insha Allah yana tambaya ne akan mutum zai iya yin sallah da yarsa matashiya a sakamakon ruwan sama kuma a wani gefe za ta tsaya ko zai sa ta ok to ansar shi ne eh mutum zai iya sallah da wato mamu ya kasa kashi biyu akwai mumayyiz akwai ghairu mumayyiz shi ne wanda yake da hankali a jikinsa yanzu ba magana balaga ake magana ake ta mumayyiz wanda idan yana da hankalin da idan ana sallah ba zai tafi ya barka kai kadai ba to inda mutum ya zama mumayyiz wannan kashe-kashen da aka yi na cewa ga inda mamu zai tsaya inda ya zama mumayyazi sawa'un namiji ne shi ko mace namiji ne shi ko mace to zai tsaya a wannan wuraren ne kashe-kashen da malamai suka yi a ina mutum zai tsaya kuma wanda sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fara tabbatar da haka sannan malaman fikihu suka bilayi dan mutum maminsa mutum ɗaya ne mace to a bayansa za ta tsaya inda ya mumayyaza ce wadda haka yanzu kalmar matashiya a nan na fahimci yana nufin yana so ya ce mu yaza ce ma'ana ta tana da hankalin ta wanda shi kuma yaza a yaren fuka hau shi ne wanda ana sallah ba zai tafi ya barka kai kadai ba wanda za ta tsaya har a gama sallar su za ta tsaya ne a bayansa kuma an dai wannan uzurin da ya faɗa na ruwan saman ne ya hana shi zuwa masallaci to sun yi cikakken jam'i illa ya kama malamai suna jawo hankalin mutum akan dan uzuri kaɗan kawai sai ya ɓige kama sallah a gida da matarsa ko wata jama'a ta sai rika ganin cewa jam'i to sun jawo hankali akan da kuma yawancin malamai suna daga da suka tafi kan wannan darajar ta 27 ko 25 ba za a same ta ba sai an taka an je masallaci saboda wasu hadisan sun nasanta a kan maganar babu wani taku da zai yi face ka to wannan takun shi yake nuna cewa lallai takun muhimmi ne a wajen samun wa'incin darajojin 27 ko 25 wallahu ta'ala alam malam kamar sallar ashan da ake yi idan mutum ya yi idan asuba ta yi zai iya sakewa in ya tashi yin sahur ko ya saba wa sunna ina ga yana nufin ba wai sake ashan din ba yana nufin da kawai mutum zai iya yin nafila bayan ya riga ya yi ashan a gida ai sorry a masallaci an gama to kuma ya tashi zai yi sahur karfe biyu karfe uku to zai iya yin tun tunda akwai lokaci ina ji da wannan shine tambayar in haka ne to zai iya yi illa ka kawai idan a can masallacin an riga an rufe da shafa'i da witri to yanzu in ya zo sai dai ta tayin rakawa'i guda biyu ba zai shafa da wutiri ba saboda la ne filai ba yin wutiri guda biyu a cikin dare amma idan a can din da aka yi rakawa'in ya bari ya to to tabbas yanzu yana gare shi ya zo idan ya gama din nafilolin da zai a cikin dare bayan ya yi safar to ya sake rufewa da wannan da wutiri wallahu ta'ala alam idan Allah idan an zo wajen aya mai kira'a sama da ɗaya a dangarera mana ta yadda a to kome saboda mu ɗalibai ne hakan yana amfanar da mu sosai mun gode wannan sarka gano wannan tambayar a wannan ya shaddada a haba wannan ya shaddada ana ga saboda ma dalilai so da ana ga mana barin kira'at din amma dai muna yin kokari yan dai akwai abubuwa na fiƙiwa a cikinta muna yin bakin kokari mu ga mun yi taujihi taujihi shine qira'a kaza meye ma'anarta meye kuma za ta jawo meye kuma ya tarattaba alaiha fiqhiyan aw ilmiyan aw aqdiyan ko wani abu mai kama da haka man ba haka ba kuma rerawa ka samu kasad dina eh dawul abi zaka eh, wato wani yana tambaya akan halarcin mutum ya kamata ya halatta ya bawa ɗansa zakasa. ya ba ɗansa zakka yana magana ɗan nasa mai aure ne ba ƙarƙashinsa yake ba yana nufin da ɗan nasa yana cin gashin kansa to ɗan ya fara karatu amma ba zai iya ci gaba da karatun ba yana buƙatar kuɗi masu yawa kamar da irin registration na jami'o'in maɗinnan karatu yana buƙatar kuɗi to shi kuma uban ya ware zakka ya iya ba wa ɗan ya karatu da wannan kuɗin na ga shi ne dai tambayar saboda ya samu wata shaida ta jami'a ko wani mai kama da wannan amsa shi ne bai halatta ba bai halatta mutum ya ba wa ɗansa zakarsa ba saboda ɗanka baya daga cikin inna masadaqatu lil fuqara'i wal ne wal na 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bin sabili faridatan min Allah an ɗanka yana cikin nan to ya dan baya ciki to baya ciki kuma bisa yadda bayanin naka ya koro hujjar ka kawai shine a ah, saboda yanzu yana cin gashin kansa to tunda ma yana cin gashin kansa ai kaga magana ta kare yau amma in ba a dukiyar zakka bane wata dukiya ce kadai ka ware ka bashi to wannan daban ne wannan ya halatta kuma idan mun dubi hadisin ma'an bin yazid mashhurin hadisin nan lokacin da ya ware dinari zaka iya cewa kuɗi masu kauri ya ware su ya aje su a masallaci a matsayin sadaka duk wanda ya ɗauka shi kenan ya kulle sa ajiye wato mai rabo ka dauka irin abin nan shi ma'an bin yazid shine ya abin nan ya kawo hadisin shi kuma shine yake bada labarin abin da ya faru ma'ana shine beneficiary ne na hadisin da yazo ya ga wannan wato pose din da kudi sai ya dauka da ya dauka ya duba ya ga ai kudi ne sai babansa ya gani shi da kudi ya ce kai ina ka samu wannan kudi ya ce a masallaci na tsinta ya ce to ni ba kai ne niyyar bawa ba wannan ba kai ne niyyar bawa ba fakiri ne niyyar bawa ka kawo ya ce gaskiya ba wannan kudin ai da yawa ba zan kawo ba kici kici sai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aka ya ce ya ne ce kai ya akai ta abin da aka in ji uban kenan na aje kuɗi ne a matsayin sadaka da wanda ya ɗauka shi kenan ya ce kai kuma fa ya ce to ni kuma na zo na ɗauka ya ce to kai lakama na waita ya yazid kai yazid din niyyar da kai ta cewa duk wanda ya dauka sadaka ce to tana kai kuma ma'an lakama ma akhazta abinda ka dauka na kai kenan wannan imamu shaukani a nail al-awtar da yana ta'aliki akan wannan hadisin yace eh, wannan ba sadaka ba zakka bace gaskiya dan da zakka ce annabi ba zai ce wa dan ta zama taka batun da ka dauka tunda da baya ba a bashi zakka baya daga cikin wanda za su ci zakka zahiri kawai sadaka ce daga cikin sauran sadakoki ihsani ya niyari ya aji saboda haka dan sai tsinta annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa wato ya ci bilis yauwa to an dai wannan an fahimci wannan to waccan tambayar ansa ta kai tsaye shine bai halatta ba a ba da zakka saboda ya karatu ko wani abu za a taimaka masa da wani kuɗin daban a taimaka masa amma ba zakka wallahu ta'ala na'am وقالوا al'allama ibn ya kawo hadisi da isnadinsa da zuwa ga muhammad ibn ishaq wanda a ƙarshe dai abin ya ƙare zuwa ga abdullahi ibn abbas inda yake cewa lokacin da ahalu najran mutanen najran wanda a ƙa'ida tun fil azalda masu nasara ne wato kiristoci ne mutanen najran najran ɗin yanzu bayan an yi amalgamation na saudi arabia tana cikin saudi arabia kuma wannan mai nuna ya nuna ashe tun dai wancan lokacin ahalu na jiran kiristoci ne kama ba sa cikin biladul hijaz ko kuma mantsikar da za a kira ta maka da madina inda annabi zan sallam yake azumi to da suka zo sai shugabannin yahudawa suka zo musu suka rika munaza'a a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana suna kai kawo wannan suna cewa ma antum ala shay addininku ba na gaskiya ba ne yahudu su cewa nasara lastum ala shay nasara su cewa yahudu lastum ala shay ma'ana ba kasance akan wani addini yu'taddu bihi ba wanda za a kafa hujja da shi addinin ku ba a bakin komai yake ba shi ne kuma daidai da a can gaba kaɗan da ubangiji yake cewa wa qalatil yahudu laysat an-nasara ala shay wa qalatil nasara laysat al-yahudu ala shay'in to shi ne wannan din Shi ne munaza'ar da suke yi munaza'ar wannan ya ce wannan laisa ala shay wannan ya ce lasta ala shay wannan ya ce wancan lasta ala shay shine wata hanyar ta cewa kula da jannata illa man kana hudan au nasara su yahudu su ce lan da janna illa man kana hudan illa man kana yahudiyan su kuma nasara su ce lan da jannata illa man kana nasraniyan yahudu suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi duk wahala ake a duniya in kaga ka shiga aljanna to kai bai hudu ne wannan a yaren yahuda kenan a san kansu da ananiyarsu san kansu shi sama suke kan wato suke kiran kansu sha'abullahi al jama'ar Allah wanda Allah ya zaba ko kuma ma wa اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه mu ne ƴaƴan Allah a suke faɗa kuma mu mu ne masoyansa ƙarshen alaƙa shine a ce wani ɗanka ne wannan shine ƙarshen raga masa da zaka yi da kuma sansa da zaka yi to suke da awar cewa su ‘ya'yan Allah ne kuma masoyansa ne su ya fi so shi sa addinin nasu ya gina akan evangelism uh, uh, uh, sorry addinin kiristanci shine ya gina akan evangelism a rika yaɗa shi ana jawo mutane amma su yahudawa babu evangelism a addinin ma'ana babu jawo wani wanda ya riga ya shiga shi kenan ba a kiran wani ba a san wani iya na ciki sun isa an gane wannan shi yasa har yanzu yahuda ba su da yawa har yanzu ba su wuce miliyan takwas ba a duniya saboda su ba ce maka sun damu sai sun yawa ba su da yawa ba su da wani yawa ba su kai kano ba amma haka suka addabi duniya na haka sun fi karfin kowa kamar yadda zamu gani nan gaba kadan ah, to wannan musun da suka riƙa yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam rafi bin huraimala yake ko huraimala ko juraimala yake cewa ma antum ala shay yake cewa ku ba akan komai kuke ba addinin ku ba akan komai kuke ba amma ina ga zahiri da huraimala ne ma antum ala shay ku ba a bakin komai kuke ba kuma a faɗinsa ya ce to ya kafirce wa isa kuma ya kafirce wa injila saboda shi bai hudi a lokacin nan wanda ka cikin shi kuma ahalu najran wanda shi ba na nasare ne sai ya ce wa yahudawa kuma ɗan ma'antum ala shai addinin ku ba a bakin kuma yake ba shi kuma sai ya ce ya kafirce wa musa ya kafirce wa attaura saboda haka ba dai kun zagi annabi to shi ma sai ya rama to kaga yanzu akan shirme yake yanzu kai an wani ya zo ya zagi muhammad sallallahu alaihi wasallam misali kai sai ka zagi musa ko isa sai kana da hankali na da aka su addinin su ba hankali kuma ma akwai wannan rashin ilimin da jahilcin da ke tattare da su shi sa idan an zagi annabin ka a wancan tsarin to kawai sai ka zagi ɗaya annabin ɗaya addini abin da yake nan kawai da shine aya ta sauka wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara suna cewa lan yadkhul aljanna ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan qalu wato suwaye in yahudawa ne to suna cewa ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake bai yahudi nasara su kuma suka ce ba wanda zai shiga aljanna illa man kana nasrani sai ba nasari ubangiji yace tilka amaniyu wannan karyace karecen su ne ko kuma abin da suke rayawa ne ko kuma mafarkin su ne amma ba shi da wani hakika wannan jumla ce itiradiyya la mahalla laha min al-i'rab ma'ana ba ta da wani mahalli al-i'rabi kawai an shigo da ita ne ubangiji ya kawo ta ne domin ya rushe maganar tasu amma ragowar maganar shine kawai qul hatu burhanakum kaman kawai maqalu lan yadkhulu al-jannata illa man kana hudan aw nasara kawai qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin shine asalin maganar wancan tilka amanihum kawai ta shiga tsakanin maganar ne ubangiji ya kawo ta dan ya rusa wannan da'awar da aka yi qabla qalil kafin dan lokaci sannan sai a dawo a gina magana akan hujja shine qul hatu burhanakum ku kawo hujja in kuntum sadiqin in dai magana da kuke faɗa ku yahuda da kuke cewa ku ne kaɗai yan aljanna haka ku nasara da kuke cewa ku ne kaɗai yan aljanna to ku kawo hujja in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne na ubangiji ya ce maganar ba haka take ba a tsarin kawai dak kowane ne man aslama wajahu lillah duk wanda ya mika fuskarsa izuwa ga ubangiji an ambaci fuskar saboda ita ce wuri mafi daraja a jikin mutum amma ana nufin duk wanda ya mika kulliyarsa gaba ɗaya kawai ba iya fuskar ba kansa ya mika kansa gaba ɗaya lillah ga ubangiji wa huwa muhsinun halin kasancewa sai yana mai kyautata aikinsa yana yin ihsani ihsani shine ka rika bautar Allah kamar yana ganin ka ya ganin ka idan ba ka ganin sa shi yana ganin ka wannan shine ihsani to duk wanda ibadar sa haka yake yin ta wannan ko dan wani addini ne falahu ajruhu inda rabbi ladan sa yana wajen ubangijin sa wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanuna kuma sannan ba za su bakin ciki ba a ranar kiyama duk wanda ya siffanta da wannan siffar sawa'un yana cikin yahudawa ne ko kuma yana cikin nasara wannan kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo to bayan kai wannan kuma sai ka hada da imani da annabi sallallahu alaihi wasallam na'am وقالت والله Ubangiji ya ce yadda al'amarin yake ba haka ba ne, duk wanda ya ba Allah kuma ya kyautata aikinsa to ba tsoro gare shi a ranar ƙiyama kuma babu bakin ciki sai ya sake dawo da waccan magana irin waccan da'awar da munaza'ar da yahudu da nasara suke yi yanzu aka sake dawo da ita وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء شيني دي دي دي, دي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يهود سكتشي نصارى ليسوا على شيء يعتد به باسا كان وانا الديني wanda ma za ka iya ido daga ido ka kalle shi addinin su ba shi da wani nauyi balantana ma a ce na gaskiya ne wa qalatin nasara nasara su ma suka rama suka ce laysatil yahudu kuma yahudawa lastum ala shay'in ba ka kan wani abu na addinin gaskiya addinin ku ba na gaskiya bane wa hum yatluna alkitab bangiji yace suna faɗin wannan magana amma dukkanin su suna karanta littafin da aka saukar musu su yahudawa sun san attaura su kuma nasarawa sun san linjila kowane kowane littafinsa ya zama mai amfani gare shi a lokacinsa kowane daga cikinsu kuma ya wajaba bai amfani da wannan littafin nasa a lokacinsa yahudu dole ne su wato a taura da imani da ita wannan shine mashru'an abinda aka shir'anta musu kuma linjila ita aka shir'anta wa nasara a lokacinsu to in dai suna karanta littafi wannan musul nasu ba shi da amfani kuma wa idza akhadna saƙa bani isra'ila dukan su ne bani isra'ila da menene muhimmin saƙon da yake ciki la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan qimu salata wa atu zakata wa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun wannan saƙon ga bani isra'ila gaba ɗaya aka karbe shi saboda haka sawa'un a taura kake karantawa ko linjila wannan saƙon ya shafe ka kuma shi ake so ka kula da shi kuma jiya da muke magana akan abin nan fa'fu wasfahu hatta yati Allah bi amri inna wa aqimu salata wa atu zaka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin ku tsaye da sallah ku ba da zaka duk abin da kuka gabatar a kanku wannan duk da su ake ana magana ne da bayhude kamar yadda ake magana kuma da banasare ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajruhu inda Allah duk abin da kuka gabatar a kawunan ku na aikin alkhairi za ku samu ladansa a wajen ubangiji yahudawa ne ku nasarawa ne ku ballantana kuma musulmi inallahu bima ta'maluna basir kuma shi aikin alkhairi dinnan wanda duk waɗannan littattafai na sama sun jawo hankalin al'umma zuwa gare shi yana da alkhairi can ya ce sakamakonsa tajiruhu inda Allah za ku samu sakamakonsa a wajen ubangiji wani malamin tafsiri ce kai hatta inda nas za ku samu sakamakon aikin alkhairi da kuka yi a wajen ubangiji nan cewa wajen ubangiji ana nufin alahira an mutu kenan wanda ya ce a inda nasin a wajen mutane ma za ku samu wannan sakamakon ma'ana tun daga duniya an kana aikin alkhairi kana taimako za a ga za ka ga sakamakon sakamakon wato taimakon nan kuma na kuɗi ne na taimakawa ne da lafiyarka ko da ƙarfinka ko wani aikin jarinta ko wata bajinta duk wanda kai za ka ga sakamakonsa inda Allah wa inda nas a wajen mutane da kuma a wajen ubangiji a wajen ubangiji shine sai an je lahira amma a wajen mutane fa take za ka gani yanzu ina ga yau talatin ko je ashirin da ga wata na ga ku sun gani wannan dan mali din nan wani mamadu sama dan mali ne yana faransa ya tafi irin yawon cirani din nan irin wanda suna zaune ana neman su a kama su suna zaune eh, irin undocumented immigrant din nan wayanda suke zuwa kasashen turawa amma ba su da takarda kuma ba a san da su ba amma an dai an gansu za a cafke su jiya kawai ya fito wato ya zo wani restaurant za su ci abinci da yake irin kasashen waje din restaurant ko dan wani kafe zaka ga da katuwar TV haka ana kallon bal ana shakata ana cin abinci to a daidai wannan yanzu zai ci abinci da yamma ko bude baki ne ko na mai kama da wannan tunda azumi yake yi kawai sai a kusa da su akwai wani bene wajen hawa shida ne a wajen hawa na hudu din sai ga wasu eh, iyayen yarinya suna so su kamo yarinya za ta faɗo tana so ta faɗo ƙasa saboda ta yi yanda ba za su iya jawo ta ba irin dogon nan ne zari kame ne ya yi malam aminu sau biyu kawai kankace kwabo ta waje balkoni ne wato ta waje balkonin irin wannan abin eh, ta waje ɗan ƙarin nan da ake balkano ya yi tsalle kawai ya cafo ɗaya ta waje fa ta waje dinga tsalle yana haurawa inda ka san dai aljani ya tsallaka nan ya haura ta nan ya haura kankace kobo har ya je hawa na hudu ta waje balkona kawai ya ta tsalle yana kama da ya je hawan na ƙarshe daidai saitinta kuma ya zira hannu yana hawa ya jawo ta ya hau da ita ciki a shi duk kawai ana kallo kowa ya rasa yadda zai ana ta tafi da kawai sai ɗauka ake da kyamara an rasa yadda za a yi yan kwana-kwana kan a kira wasu ta faɗo to wannan abin da ya kaga aikin alkhairi take ya samu sakamakonsa a wajen mutane kan aje ko'in kan ka ce kwabo kafin awa ɗaya sai gashi a fadar shugaban ƙasa a fadar macron garin faransa ya cika da cewa ga wani ɗan afirka ya yi abin bajinta abin yanzu ba awa 24 ba idan ka kalli wato youtube view ɗin ya kai mutum miliyan 15 da suka kalli abin a ƙasa da awa 24 shugaban ƙasar faransa macron ya zo ya gana da shi ya tambaye shi daga ina yanzu shani ɗan malami shi ya haka yi shani ba da takarda ya ce ka zama ɗan faransa daga yau aka ba shi citizenship ci a wurin aka ba shi citizenship citizenship automatic one presidential ma ta shugaban kasa aka ba shi certificate na courage cewa shi jarumi ne da medal ta shugaban kasa sannan ya ce wa fire service a ɗauke shi aiki yanzu nan take aka ɗauke shi aiki a wurin da fito daga fadar shugaban kasa sai da ofisa sai da ofisa <laughs> wato duniya nan idan baka samu wato lagon ba za ka sha wuya a duniya eh, za ka daɗe kana bulayi kana neman ina ne layin yake baka samu shi eh, eh, idan aka yi sa'a kaddara ta geta a cikin awa ɗaya sai gashi yana neman abin da a shekara talatin ba zai same shi ya gashi kawai ya same shi sai gashi wannan mai kuɗi ya kira shi ya bashi kuɗi kaza ya bashi dala dubu kaza wannan kyauta to ai ana magana wannan abin da suke magana ai faransa ta giri akan tausayi ne da rahama da jin kai shi macron yana tashi daga nan da ya je twitter abin da ya rubuta ke ya ce to faransa irin wannan mutumin take ma eh, irin wannan take ma eh, akwai wata ruwaya ban san ingancin ta ba wai shugaban mali ya aika masa ya dawo a bashi <laughs> a bashi a bashi matsayi babba a soja ya ce a kai kasuwa <laughs> eh amma amma ba sai ina ji wasu wato wasu ne suka kara wannan wato muzakara faci wannan riwayar amma dai can ya inda na tsaya shine shine na da ingancin su yawa amma yau ake yada wannan a facebook wai shugaban mali ya ce yazo za a bashi babban mukami a soja <laughs> ya ce a kai kasuwa <laughs> yawa to kaga yanzu wannan aiki ne inda Allah inda nasu kai sorry a wajen mutane ya samu sakamakonsa wanda hanan taimako ne a kowane kamus na kowane addini akwai taimakawa dan adam bil adam wanda da ya kyale ta ta fado da ta mutu yanzu duk da ya yi wannan gwamnatin faransa sai da ta kama uban yarinyar for negligence cewa sai yayi shekara biyu a kurkuku ya aka ya bar yarinya ta tafi ya tafi suka tafi shopping za ta fado daga hawa na hudu an da wannan bai zo ya ce to ta bada ta mutu eh kai dan mala an gode maka amma babanta tafi kurkuku turawa kenan nan eh, ba wasa ba wasa da kare ko mage ce haka za a mutu ko mage ce haka za a tare sai an sako da ita ballantana bil adam to su a tsarin su kuma wannan insaniya a cikin kamusin bani isra'ila a kowane addini akwai wani ba sai musulmi da kiristan ba nasari da bai hude duk akwai wannan a cikin wannan a cikin addinin su kuma zan ce nan kwanan baya ya kai wata biyu ko uku wata yarinya Eh, jihar new jersey ne ta amurka ta yi tafiya cikin dare ta dawo yar mai kuɗi ce to amma kamar yadda nan ke faɗa duk kuɗinka wato shi ilimi shine bambancinsa da kuɗi shi khafif alhamli da haythu kunta daga cikin sufus ba shi da nauyi komai talin ilimin ka kanka ba zai nauyi ba sannan duk inda kake yana wurin amma kuɗi akwai lokacin da zai zama baka da kuɗi mai kudin to yar mai kuɗi ce sai ya zama tana tafiya a cikin dare motarta mai ya kare sannan kuma a jikinta ba kokobo kawai da aka sai motar ta tsaya a cikin daji da ta duba dajin sai ta ga irin mutanen nan homeless wanda a ƙasar turai ga sanan ko'ina homeless da yadda kake jin ana magana turai kaza kaza aljanda duniya kaza kaza akwai mutane dubanne wanda a titi suke kwana to a wannan jihar ta new jersey shi wannan mutumin a kusa da ita inda eh, kusa da inda take tsaye a da motar ta motar ta mutu akwai wani mutum a nan homeless yana zaune shi nan ne gidansa sai sai sai motar ta ki da ya ganta sai ya taso ya zo yana tambayar ta cewa tana buƙatar taimako to da ta ganshi sai ta ɗauka mahukaci ne da haka sai ta ce ba ta buƙatar taimako sai ta ji tsoronsa ce ba ki da buƙatar taimako ta ce ba ta da buƙata da haka sai ta sallame shi sai ya koma ya ci gaba da zama tana bukatar taimako amma nasa ne ba ta so saboda ba ta san shi waye tana tunanin ma dan fashi ne ko kuma mahaukaci saboda haka ta ce ba ta so to shi kuma da ya koma ya zauna yana ta kallanta ya ga cewa sai ya fahimci cewa ashe motar ta manta ne ya ƙare to sai ya tashi sai ya je gidan mai mafi kusa da wurin ya kai kilomita ɗaya da ya tashi da ya je sai ya ce musu a ba shi mai na dala goma 10 dollars shi dama dala talatin gare shi a duniya gaba ɗaya ita ce a cikin ajiyuwansa saboda haka sai ya ɗauko dala goma sai ya sai man fetur da ya cika mata a galan haka ƙato da haka wanda zai ɗan ishe ta sannan sai ya dawo wurinta sai zai ce mata bayar Allah wannan taimako ne na kawo miki na lura cewa baki da fetur ok sai ta ji daɗi da ta gata sai ta gane ba hukace ba ne kuma ba mugu ba ne sannan sai ta fara cewa eh wallahi ba ni da mai ne yake nan sai a buɗa sai zuba mata wanda zai kai ta gida ya tambaye ta ina ne ta ce ta ga masa ya ji wurin da nisa ya gane dai wannan man ya isa kai ta gida sannan sai ce mata ga wato dala ashirin ta riƙe a hannunta ta yi guziri kaga yanzu shi ya yi ta kife kenan eh, ba shi da na gobe ba ya wannan shine ne kudinsa sai ba sai ta ce a ba kuma ya rike ba kuma ya ba kuma Ya yi da ita ba ta karba ba sai ta ce da ta ce kawai dai tana son iyamin da zai kai ta gida to ashe yar wani mai kudi ce saboda haka eh, sai ta tambaye shi a ina yake sai yake sai yake ce mata aishi nan shine gidansa yana daga cikin homeless a nan wurin yake kwana yake ne ta ce to shikin sai ya tafi ya koma ya zauna ita kuma saka tafiya ta tafi gida tana zuwa gida ta gawa iyayenta ga abin da ya faru kinji kinji a kunji kunji kaza kaza dalilin da ya sa ta lati kuma ga abin da ya faru ga duk ma wanda ya taimake ta kaza kaza wani homeless ne da haka sai babanta ya ce bari su shirya su koma wurin su just a ɗauko to kafin ya shirya su koma su ɗauko shi sai ta shiga intanet wato ta hau status ɗinta na facebook ta rubuta wannan labar cewa ga abin da ya faru a cikin awa ɗaya wato turawa su ba irinmu ba ne ba irinmu ba ne da za mu ga abu ya burge mu ba za mu nuna ma mun gan shi ba ko mai liking ko mai sharing ba haka suke ba kankace kobo a cikin awa ɗaya wato an yi sharing ɗin abin an tara masa dala dubu ɗari uku da hamsin a cikin wannan awa ɗin kafin baban ta fito a duniya cewa ta ce homeless ne kaza kaza kun gane halimu ba irin ɗaya bane da na tura ku a cikin one and a half hour kafin su fito sai har kowa ya donating ma'ana da ta faɗi labarinsa cewa ka kunji kunji mai wannan zuciyar wato masifa da bala'in zamani ne har ya kai shi ma ya koma yana shan kwaya a bakin titi ya zama ma ba shi da gida a takaice dai wannan yana buƙatar rehabilitation na gaggawa kuma yana buƙatar taimako kankace kwabo an tara masa dala dubu ɗari uku da sittin ne ma har da biyar a cikin ƙasa da kankace kwabo misali babanta da babata saka hau mota saka sake dawowa wurinsa daga ce ka zo mu je gidanmu da za ka suka suka da shi ya ce a ah, ba zai yake cewa shi ai yayi ne for insaniya wato for the sake of humanity shi yi ne don mutuntaka a matsayinsa na ɗan adam dan wannan yawan eh, da kyar suka shawo kansa sannan ya bi su ga bi su gida aka masa wanka aka yadda tsumma aka yadda rags aka sa masa riga sannan aka kai shi banki ya karɓi dala 360 da wani abu nawa ya taimaka gaba ɗaya dala 20 ya kai nawa ya kai dubu goma dubu talatin eh, wato gaba ɗaya abin da ya taimaka dala talatin ba ta kai naira dubu goma amma wannan kuɗin ya fi miliyan ashirin. wannan dala 360 ya fi naira miliyan 130 mana najeriya saboda haka idan mutum ya gane siyasar ba da taimako to a duniya ma zai samu sakamakon sittin tun kafin aje lahir kuma kowane addini yake kuma wannan misali na kusa-kusa idan mutane za su gane wannan ya kamata su taimakawa a 'yan uwansu fiye da ma wani wanda abin nan kuma ta nake a jejiyan nan shi ma akwai wani Ali Banat shi balarabe ne dan kasar dan dan wannan dan Australia ana ka haife shi jiya ya mutu kafin nan Mulonia ne Mulonia ne an yi diagnosis ɗinsa da first stage stage 4 cancer wacce mutum ya same ta ba zai rayu ba yana yin rayuwa ta fantamawa ta fitar hankali motocinsa su bugatti ne su lambagini su jaguar su ferrari su ne motocinsa ɗaya daga cikin fararinsa ta dala dubu shida da hamsin ce motarsa wanda wannan ya fi naira miliyan 70 kuɗin najeriya motar da yake hawa amma kan ka ce kwabo da ya je yana ta rashin lafiya aka je aka yi diagnosis sai aka ce ai wannan wato stage 4 cancer ce shi ko wannan terminal illness in kana da wannan sai dai a rika maganar saura kwana nawa ka mutu kawai ba abin ba wanda ya isa ya ceto ka da aka ja ka diagnosis sa likitoci suka ce to yanzu abin da zai iya rayuwa a duniya wata bakwai kawai yawa to san da zo ana interview da shi a lokacin an riga an yi wata hudu yana kuka saboda haka sai ya ga to yanzu me zai yi da dukiyarsa duk wancan lifestyle lavish lifestyle din sai dai na shi ya ɗauko dukiyarsa kawai ya kawo ta afirka shine gina shi shine gina makarantu shine gina rijiyoyin shi shine ciyarwa duk inda ya ji aikin alkhairi to zai je ya kai kudinsa jiya ya mutu jiya jiya ne ya mutu jiya prediction ɗin da likitocin suka yi bai ma kai ba bai kai wata ba kuma da suka ce amma bai mutu ba sai da ya karar da dukiyarsa gaba ɗaya sai sabilillah wannan alama ce ta kyakkyawar shika ya mutu da azumi a cikin watan ramadan da ciwo ciwo terminal illness wanda ba za a tashi ba wanda shi ma yana daga cikin alamun shahada saboda haka ita wannan duniyar ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kuka gabatar na aikin alkhairi za ku samu sakamakonsa a wajen ubangiji idan a duniya ne ko mutum ba musulmi bane aikin alkhairi zai ga sakamakon sakamakonsa kuma wannan misalan da na gabatar a baya sun ishe mu misali sai da babu mutum. ji aka haka da fatan Allah mana muwafaka ya ba mu dacewa da taufiki wajen ciyar da dukiyar mu a inda ya dace me Allah ya ce aina maka zan can da ubangiji ya ce yahudu suna cewa laisatin nasara ala shay'in nasara ba sa kan wani addini na gaskiya wa qalatin nasara nasara kuma suna cewa yahudu kuma laisatun ala shay'in baka kan wani addini na gaskiya wa hum yatlun kitab ubangiji ya ce kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawli duk wanda ba su da ilimi abinda suke faɗa kenan irin maganganun su na jahilci fallahu yahkumu bainahum yawm alqiyama ubangiji da sannu zai hukunci tsakanin su a ranar kiyama fima kanu fihi yakhtalifun a cikin abin da suka kasance a suna aikatawa ko kuma suna sabani a cikinsa ubangiji ya ce wa man azlamu mimman a masajin Allah an yuzkara fi hasmuhu wasu sa'a fi kharabiha idan ka tara a zalaman duniya gaba daya dukansu babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya hana masallaci a je sallah wanda ya hana abu a buɗe masallaci yi sallah wannan shine shugaban azzalimi kuma ko a wace jiha yake ko a na ƙasa yake ko a wace ƙasa yake kuma kowane irin mutum ne shi mai mulki ne malami ne wane ne ko ma wane ne in dai za a gina masallaci ya zo ya hana a yi sallah wannan shine shugaban azzaluman duniya ulaika kama kana lahum an yadkhuluha illa khaifin su masu irin wannan hana mutane su shiga masallaci to baya yiwuwa gare su wasu kuma suka ce a'a wannan khabar ne bi ma'anar insha wa'annan kada ku bar su su shiga shiki face suna masu tsoro face a tsorace irin masallatan da mutane suke hana a shiga su to masu hana a shiga masallacin su ma ba za karku ba zai taɓa yiwa gare su shiga masallacin ba sai a halin tsoro an sun hana ku shiga to su ma ba za su shiga dai kenan ko kuma ba su isa su shiga ba sai suna halin tsoro saboda tsoron da kuka sa musu da rashin nutsuwa lahum fi duniya khiz su suna cikin kaskanci a rayuwar duniya wala hum fil akhirati azabun azim kuma wato azaba mai tsanani mai girma ta tabbata gare su a lahira saboda wannan mugun abin da suka yi na hana a shiga masallacin Allah malamai da yawa sun yi sabani akan suwa ake nufi da wannan imam al-qurtubi ya fitta qaul aqwal da yawa ma'ana sama da guda bakwai akan suwa ne ne ake nufi da suke hana masallaci a shige shi kuma a dalilin haka suka ɗau wannan tutar ta su ne shugabannin zalunci na duniya imam ibn kathir shi ma ya yi maganganu ya kawo ra'ayoyin malamai da yawa a ƙarshe ya raja hanasa ya kawo na tsabiri sannan kuma ya kawo nasa wanda yake ganin shi shi ya fi dacewa ya yi tahlili ya analysis dogo kan suwaye da kuma dalilin da ya sa ya fifito ne to farko saɓani mai ƙarfi dai magana guda biyu ce na farko shine abin da aufi ya rawaito daga ibn abbas cewa wa'annan da nasara ake da nasara ake mujahid ma ya faɗi wannan ya ce wa'annan ayoyin farko kafin ta faɗo kan wasu da nasara ake nan saboda haka in kaga wani yayi hali irin wannan to ko da musulmi ne halin nasara ya ɗauka ma'ana duk wanda za a gina masallaci ya zo ya hana a shiga to wannan ba nasare kuma ko da musulmi ne ya wannan halin ba eh, nasara ya ɗauka ko da musulmi ne yana sallah lokaci biyar ka ga yi wannan to kura ce da fatar akuya ya ɗauri gan nasara ne ya sa wa kansa amma saboda asalin musulmi Allah da annabi ba zai taɓa hana a shiga masallaci a sallah ballantana ma a ce ku ne kuka gina masallacin wani ya hana ku shiga wannan masallaci ne gashi ba a san wanda ya gina ba wani ya hana a shiga ba ni na gina ba kai ka gina ba ka hana ni in shiga to wannan ka ɗau halin nasaranci ballantana yanzu kuma ni na gina ka hana ni in shiga to wannan kai mu san sunan ka ah, wannan malamai suka ce dalilin da yasa aka fara cewa wannan ayar akan nasara ta sauka ga dalili su din su ne suke jefa al'ada kazanta da abubuwan da za su cutar da masallata a cikin masjid al-aqsa suke hana a yi sallah a ciki idan mutum ya zo zai sallah ya ga an sa ƙazanta an sa kwalabe an sa shara an sa ƙaya an gane wannan to ba zai shiga ba eh, a cikin kano ɗin nan akwai masallatai masu dogon tarihi wanda an yi wani lokacin da aka rika hana da yan izala su yi sallah a ciki gwara a mai da wurin masallacin a mai da wurin wurin shara eh, gwara a rika zuba shara a wurin ana sallah a wurin aka yi rigimar da ta kai sai da aka daina sallah aka rika sa shara a wurin a cikin kano din na'am a eh, ba, ba kama suna duk wanda suka wannan magana tun da a rediyo nake yi wato za ta kai kunnan wani ma alayin sa aka eh amma a yanzu maganan nan da ake yi wannan da ya zama tarihi yanzu an share sharar an dawo ana sallah domin Allah ya ƙara tabbatar da yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihi wa ya aballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafir suna so su bushe hasken ubangiji amma Allah ya ki Allah ya tsaya da yadda ba sai ya tabbatar da hasken sa da kafirai da mushrikai sun ki kuma koda yan bid'a sun ki kuma da wanda ba sa son gaskiya sun ki Allah ya ki sai ya tabbatar da hasken sa yawa ko yahudi ne ko nasara ne ko mawaye wanda zai hana a yi sallah a masallaci sai Allah ya kawo da shi kuma an tabbatar da masallacin kuma an yi sallah cikin masallacin yawa wai suka ce wato yahudu ake nufi anan kuma ana nufin bukta nasar bukta nasar da jama'arsa saboda su suka zo suka rusa baitul maqdis nasara kuma suka zo suka taimaka masa da ya shigo ya zo ya dinga kashe kuma yahudu din da nasara kan kace ko sai da ya kashe mutum wajen dubu wannan kuma ubangiji ne sallada shi a kansu saboda zunubin da suka yi saboda zunubin da suka yi na kashe annabawa bi ghairil haq sun kashe annabi zakariya sun kashe annabi yahaya ubangiji ya sallada musu bukta nasar ya zo ya ta kashe su jini sai da ya rika gudana a cikin birnin baitul maqdis jini ya zama kamar kogi wato jini sai da ya rika kai ka fada a kirjin dokinsa wannan wasu malaman suka ce wannan ake nufi shi kuma ibnu jarir al-qabri shi yana cewa shi yana ganin wannan a'a ana nufin dai mushrikai waɗanda suka hana annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa masallaci masjidil haram a lokacin da ya fito zai wannan umra din wacce a dalilin ta aka yi sulhul hudaybiya suka hana shi shiga maka ya tsaya a wannan wurin da ake kira ziduwa kamar yadda dai yake a cikin suratul fatih wannan doguwar kissar wacce suka nuna ba su yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo maka ba saboda da yaƙi ya ce kuma ba da yaƙi ya ce ba ya to ne domin zai umra saboda yana da hanin yana da shauƙi zuwa ga ka'aba la yarji'u at-tarfu anha hina yanzuruha hatta ya'uda ilayha at-tarfu mushtaqa at-tarf gani idan ya kalli ka'aba to idan ka dauke idan ka zaka ji kana ƙara tsananin bukatar ka sake ganin su ba za ka daina ba sai ka sake kallon ta la yarji'u darfu anha hina yanzurha hatta ya ilai ilaiha tarfu mushtaqan sai ya koma ya sake kallon ta da haka duk wanda ya je maka bai koma ba ka tausaya masa eh, gwara wanda bai taɓa zuwa ba haka ne malam nura eh, malam nura kwanan nan ya dawo da dumudumin sa eh, duk wanda ya gano cewa lallai maka ba wasa bace saboda haka duk wanda ya je madina ya dawo bai koma ba a tausaya masa saboda wannan dalilin sai ya uda ilaiha tsarfu mushtaqa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hani yana da shauki na zuwa masjidil haram ya ga ka'aba ya abin nan mushrikai suka ce kalla ba zai yi ba suka hana shi هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد Makufan an معكوفا أن يبلغ محلة سوني kuma كافرتكم hana حنا كزوا مسجد haram في عمره saboda haka a takaice shi Ibn jarir al tabri a ra'ayinsa mushrikan maka ake nufi kuma yana ganin cewa wasu afi kharabiha shine dalilin da zai sa a ce ayar ba wasu ake nufi ba sai su din wasu afi kharabiha ya tafi wajen rusata yanzu idan ka hana ai sallah a masallaci aka daina sallah yanzu ka rusa shi ma'anawiyin ka rusa shi idan aka daina masallaci aka daina sallah a masallaci to yanzu wace riba kace an daina sallah idan aka daina sallah a ciki ya rusa shi ba sai an dauko ana rusa ginin sa ballantana kuma a ce an koma ana sa shara a ciki ko ana sa kazanta a ciki saboda wulakanta shi kamar yadda wancan nasaran suka yi wa baitul maqdis saboda su cutar da musulmi kuma wannan sun a iya gudanar tarihi an yi haka din ina ga har 1969 wannan bai yahudan da ya zo ya ya ya abin nan ah, sorry 1967 ne ina ga ya zo ana sallah ah, baitul maqdis ya kunna wuta a ciki aka shi ma nan sa'afi kharabihan ya hana sallah sun hana sallah kuma ana yi suna so su rusa masallacin ya kunna wuta ya kona da masallacin kuma da masallacin wanda a dalilin haka duniyar musulunci ta girgiza wannan shine dalilin kafa organization of islamic conference oic aka yi wata kungiya ta musulmin duniya kasashen musulmin duniya da za su rika maganin wannan wato fitsara ta yahudawa da kuma duk lokacin da yahudawa suka ce kule kasashen musulmin duniya gaba ɗaya da yare ɗaya da harshe ɗaya su ce musu ces to kamar yadda na ce wannan shine ra'ayin ibnu jarir amma shi ibnu kafir shi a ra'ayinsa yana ga nan shi ibnu jarir kai shi ibnu jarir yana ga ya zaɓi ra'ayi na farko na cewa nasara ake nufi nasara ake nufi dalilinsa kuma shine wasu a cikin rabi haka da na faɗa ba babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya hana a je a yi sallah a masallacin Allah yanzu mun ɗau baitul maƙadis ya hana musulmi su shiga baitul maƙadis su yi sallah ma'ana kiristoshin da suka hana musulmi su je baitul maƙadis su yi sallah sun fi kowa zalunci an yi zikara fi hasmuhu a rika ambatan sunan ubangiji a ciki ana bauta masa wasu fi harabiha ya rika yawo ya rika gaggawa domin a rusa masallacin rusa masallacin shine ya hana ai sallah ulaika ma kana lahum an yi yadkhuluha illa fa'ifi masu irin wannan halin to baya dacewa baya kamata gare su su shiga masallacin duk da kuka samu dama a kansu illa khaifina na face suna masu tsoro ma'ana ku kuntata musu kar ku basu su ga masallaci hisa ibn kasir anan yace khabarun ma'anahu talab ma'ana bi ma'anar insha labari ake bayarwa wa'annan bai kamata ba bai dace ba baya dacewa a ce sun shiga masallacin da suka hana illa khaifin face suna masu tsoro in dai sun hana wasu shiga to su ma ba su zo su amfani hana wani hana kai yawa a ɗaya maganar kuma a'a kada ku bar su shiga in sun hana ku ku shiga to su ma kar ku basu su shiga face a tsoraci illa sa'ifin face suna jin tsoro ah, lahum fi dunya khizyun kaskanci ya tabbata gare su wa lahum fil akhirati azabun azim azaba mai girma ta tabbata gare su a lahira to shi ah, at-tabri yake cewa ah, su an-nasara su ne suka yi wannan amma yanzu idan an ce an kawo wata fassarar ba wannan ba misali yanzu kamar yanzu shi ibnu kasir ya dauka yake cewa a ƙwarishawa ake nufi to shi ibn kathir a tsibiri yake cewa to wani ƙoƙari mushrikai suka yi na su rusa ɗakin Allah saboda haka baya ganin wannan fassarar ta dace a kansu lanahum lam yas'u fi tharabi ba wani lokaci da mushrikan maka suka ce suna so su rusa Ka'aba ko Masjidil Haram saboda haka wannan fassarar bata dace a dora ta a kansu ba kenan a ce Baitul Maqdis ake nufi maganar za ta fita amma shi ibn kasir yake cewa a'a shi yana ganin wannan wannan wannan wannan abin wannan maganar ita ce tafi daidai saboda misali su mushrikai farko dai su suka fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa daga maka suka hana su sallah a cikin masjidil haram to wannan fitarwar da suka yi musu suka hana su sallah a cikin masjidil haram wannan din ai ne man azlamu mimman amsa masajid Allah in zikr fi hasbi hum alladhina kafaru wa saddukum 'an al-masjid al-harami wal hadiya an yablugha mahil ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما saboda haka yake cewa eh shi lallai wannan sune kuma ga shi ma kana lil mushrikin an ya'muru shahidin ala anfusihim bil kufr ulaka habitat a'maluhum wa fi an hum inna ma ya'muru man amana billahi wal yawmil akhir wa as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin sannan ah, shi ibnu kasir ya sake cewa ah, quraish ba su rusa ka'aba ba yake cewa ai wannan shi ma ba haka bane wani rusa masallaci ne fiye da fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam a sa ya daina limanci a nan a canza masa gari akwai rusa masallacin da yafi wannan yace ba rusa masallacin da yafi wannan kuma su bar gumakansu su ne za su yi istila'i su zama su ne a cikin wannan ɗakin allan suna cin karansu babu baka akwai wani rusa masallacin da yafi wannan وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام suna hana a sallah a cikin masallaci saboda haka wannan shine karshen lalacewa wa ma kanu awliya in awliya'uhu illa almuttaqun walakin aktharuhum la ya'lamun saboda haka dai a takeice wannan shine ra'ayin wannan bujuman malamai akan wannan aya kuma shi ibnu kasir kamar da muka ce ya rajjaha ra'ayi na biyu cewa mushrikai ake nufi amma sauran malamai irin su qurtubi da sauran ah, jigajigan tafsiri su suna cewa ah, al'ibra kuma an koma ƙa'idata ulumul qur'an al'ibra bi umumin lafzi la bi khususi sabab al'ibra abin lura ne kawai in an tashi magana akan aya da wa take nufi umumin lafzi yanda lafazin ta ya game kawai shi za a kalla amma la bi khususi sababi ba akan wanda ta sauka ba saboda haka yanzu anan ba maganar akan nusara ta sauka ko akan mushrikai kawai duk wani wanda ya hana ai sallah a masallaci tun daga wancan lokacin har zuwa tashin kiyama akan sa a ina ne a maka ne a madina ne a malaysia ne a ingila ne a kano ne a jakara ne a gama ne an wannan a hotora ne a kurna ko a ina ne ko a ina ne kawai da shi ake ma kana lahum an yadkhuluha illa kha'ifu kuma in su sun hana su ma ba za su shiga cikin sai suna jin tsoro saboda me siffan nasaranci ne mutum mai sallah ba zai taba hana a shiga masallaci ai sallah ba ko kuma ya yi makircin da za a kwace masallaci ballantana ma wani lokacin maso da yawa wasu su suka waru kudinsu suka gina amma abu dare a hada a yi makirci a hada da waye da waye a kwashi wannan duk siffa ce ta nasaranci Allah ya shirya da mu ya gana da mu akan tafarki madadaci da kuma ba mu ikon dawwama da tabati akan tafarki madadaci wa akhiru da'wana hamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam